Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Har yanzu dai Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Yusuf Aliyu Harande da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na daren Alhamis 16 ga watan Satumba. To ko me gwamnatin jihar Yobe ta fahimta game da harin da ya hallaka farar kula akalla tara? Labarin aka rasa kamar ta yaya ne amma dai mun sami labarin cewa yi a sojin sama na Najeriya eh. sun ce su suka yi aiki a wajen aka samu wani hatsari. Za kuma aji cewa an damke masu kai kayan abinci da mai ma miyagu a daji a yayin da su kuma ƙananan miyagun cikin gari ke ta bullo da dabaru iri-iri. muna ba da magani ne na kwana ne cikin biskin ba mutum kawai muke bacci kawai ne daga nan shi kenan sai mu ɗauki mashin mu kamar kowane daren ranar alhamis yau ma zainab babaji na tafa da rahoto na musamman wannan karan akan wani shirin haɗin gwiwa tsakanin gwamnatin jihar nasarawar najeriya da kuma ƙasar burtaniya na inganta rayuwar jama'a Abdulrahman muhammad kuma zai shigo da labaran wasanni To amma kafin nan ga Yusuf da labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum barkanku da wannan lokaci ta da fatar an wuni lafiya. 'Yan gudun hijira daga Eritrea da suka samu kansu cikin yaƙi da aka shafe wata da watanni ana yi a Habasha. sun sha cin zarafi da suka hada da kisa fyaɗe wanda ya zama bayyanannun laifin yaƙi in ji human rights watch a yau alhamis wani sabon rahoto da ƙungiyar kare haƙƙin bil'adama mai shalkwata a nan amurka ya yi bayani dalla-dalla na rawar da sojojin eritrea da mayakan 'yan tawaye daga yankin tigray na arewacin habasha suka taka akan kisan gilla da aka yi da alamar tilastawa 'yan gudun hijira komawa gidansu da kuma barna mai yawa a sansanin 'yan gudun hijira biyu. munanan kashe-kashe fyaɗe da sace-sace a kan 'yan gudun hijirar Eritrea a Tigray manyan laifukan yaƙi ne, in ji Latida Bada, daraktar hukumar Human Rights Watch ta Afirka. Ta ƙara da cewar shekaru da yawa Tigray ta kasance mafaka ga 'yan gudun hijirar Eritrea da ke tserewa cin zarafi, amma da yawa yanzu suna jin basa da wani mafaka. Koriya ta Arewa ta ce daga wani jirgin ƙasa ta harba makami masu linzami ɗin da ta yi a jiya Laraba. Karo na farko da ƙasar ke ɗauki da makamin nukiliya da ta gwada wani tsari na harba makamin daga jirgin ƙasa. Cilla makamin na jiya Laraba shine na biyu da Koriya ta Arewa ta yi a cikin ƙasa da mako guda yayin da take ƙara matsin lamba ga Amurka kan makaman nukiliya da ya tsaya cik. Hotunan da aka buga a kafafen yada labarai na gwamnati a yau Alhamis sun nuna wani makami mai linzami mai duhu wanda ya fito daga tashar jirgin ƙasa da aka kafa a kusa da rami a wani yanki mai tsaunuka wanda yake cike da bishiyoyin lemu da hayaki da wuta bayan harbin. Gwajin wanda ya haɗa da rundunar sojojin makami mai linzami na Koriya ta Arewa wani ɓangare ne na babban ƙoƙari don ba da damar ƙasar ta haddasa mummunan rauni ga sojojin da ke barazana a wurare da yawa a lokaci guda a cewar hukumar labaran Koriya ta Arewa. Labaran duniyar ake sauraro kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington gundumar Columbia. A ranar 26 ga watan Satumba, Jamusawa za su je rumfunan zaɓe a zaɓen tarayya don raba kujera a Bundestag, kuma su yanke shawarar wanda zai gaji Angela Merkel a matsayin shugabar gwamnati. alamar ƙarshe na zamanin Angela Merkel da yawa suna kallon wannan zaben a matsayin mafi mahimmanci a zaben Jamus a tsawon gwamman shekaru. Amma mutum ba zai iya yin hasashen wani abu daga yakin neman zaben ba wanda ake yi cikin rashin armashi da taka tsantsan. Duk manyan shugabannin jam'iyyu suna taka tsantsan don kare lafiya tare da yin alkawalin ci gaba da siyasa da fafatawa kan wanda ke da haƙƙin ganinsa a matsayin magajin Angela Merkel na gaskiya wanda za ta yi ritaya daga siyasa. Shin wannan shine zaɓe mafi ban takaici da aka taɓa yi a wata tambaya da jaridar De Welta ta yi kenan. An ga abubuwan jin daɗi da na tashin hankali ya zuwa yanzu a zaɓe da ya zo a cikin 'yan kwanaki da suka gabata. Amin Las ce shugaban jam'iyyar Christian Democrat na tsakiya na jam'iyyar Merkel ya zargi abokin hamayyarsa na Social Democrat Olaf Scholz a halin yanzu wanda yake ministan kuɗi a Jamus da almubazzaranci bayan hare-hare da masu gabatar da kara suka kai kan ma'aikatar kuɗi a bincike na kuɗi. Daga sabuwar hanyar dogo da hanyar mota wacce ke ba China damar kutsawa a karan farko zuwa tekun Indiya ta hanyar mayammar zuwa ayyukan samar da ababen more rayuwa a gabas a arewa da Sri Lanka. Damuwa na ci gaba da karuwa a Indiya yayin da kishiyarta China ke kusa da kusa a gabar tekunta. Manazarta suka shaidawa muryar Amurka. Yayin da Indiya kuwa ta daɗe tana tunkarar China. a kan iyakokin Himalaya. ƙalubalen tekun kuma yana ƙaruwa yayin da alaƙa da makwabciyarta a Asiya ke taɓarɓarewa. A watan da ya gabata, Beijing ta yi jigilar kayan gwaji ta hanya daga tashar jirgin ruwa ta Yangon ta mayammar da ke tekun Indiya zuwa lardin Yuan da ke kan iyakar China da ta jirgin ƙasa zuwa Chengdu a lardin Shu'an. da ke kudu maso yammacin China. Yayin da aka buɗe sabuwar hanyar kasuwanci, manzo na musamman na ƙasar Sri Lanka a harkokin Asiya Sun Juan ya ziyarci Myanmar don tattaunawa da shugabannin soji wanda suka hambarar da zababbiyar gwamnati ta Ansan Suki a watan Fabrairu. China wacce bata la'anci juyin mulki da soji suka yi a Myanmar ba tana ci gaba da ayyukan bangarori biyu wanda suka hada da tashar jirgin ruwa mai zurfi a Kyptun na Myanmar kusa da Bay Bengal. Wani bincike da hukumar abinci da magunguna ta Amurka ta bayyana sakamakonsa a jiya Laraba ya ce kashi na uku na allurar COVID-19 na Pfizer mai zubi biyu yana haɓaka garkuwa na mutum daga kamuwa da cutar amma ya ce tsarin na yanzu yana ba da isasshiyar kariya daga rashin lafiya hukumar ta fda na duba bukatar pfizer ta bayar da allura rigakafi ta uku wanda kamfanin ya ce ana bukata yayin da ingancin ta ke karewa tsakanin watanni shida zuwa watanni takwas. Yusuf Aliyu Harande aka saurara da labaran duniya daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu shiga babin rahotanni wanda zai kai mu Najeriya inda za a ji inda aka kwana game da batun tantance ko suwa suka kai harin nan da ya yi sanadin mutuwar farar hula akalla tara a jihar Yobe. Haruna Dauda gare ka. mutane tara ne suka rasa rayukansu wasu kuma ashirin da uku suka samu ranar ruwanka sakamakon hatsarin jirgin sama da ya jefa masu mai bisa kuskure da kuma ya raunata masu mutane ashirin da uku wanne za haka suna karɓar magani a asibitoci daban-daban na jihar yobe. wannan gari na Buhari da ke karamar hukumar Yunsari a jihar Yobe na makwabtaka ne da jamhuriyar Nijar wanda jandunan sojan Najeriya sama suka sake bumabumai bisa kuskure akan jama'a da ya sanadiyar mutuwar wannan mutane da kuma raunata wasu da tama wanda hakan hakan ya sa hukumar agajin gaggawa na jihar Yobin wato Sema ta yi tattaki zuwa wannan gari inda kuma ta gano cewa jirgin sama ya raunata wannan mutane sai ya jami'an saman sama sun fidda sanarwa ma manema labarai wanda suke kare ta wannan batu da cewa ba hakan bai auku ba ga dai abin da sakataren hukumar ba da agajin gaggawa na jihar Yobin Alhaji Muhammad Goji ke cewa. To mu ma'aikatanmu na hukumar ba da agajin gaggawa mun samu labarin an samu wani matsala wannan garin wari da karamar hukumar yunusa daga inda yake boda da makotanmu na nijar daga bisani mun samu labari mai girma gwamna horon mai mala gundi ya bada umarni muka yi daushin gaggawa ga mutanen da wannan ibtilan ya shafa so akasari mun je garin an yi mutane an kawo su asibiti wanda suka jikata kuma akwai wanda suka suka rasa rayukansu mun samu mutane ashirin da uku suna asibiti ba lafiya guda tara kuma sun rasa rayukansu a cikin ashirin da uku nan akwai yara kayana guda biyar akwai mata manya da maza magidanta a cikin wanda suka rasa rayukansu guda tara kuma sun yara guda uku ne da magidanta guda shida abu na gaba da muka yi kuma wanda suke koyar marasa lafiya duk kowa an bashi kuɗi wanda zai rike don ya fita da shiga na saya da sayar na abincin da su ci ah. abu na gaba kuma mun samu labarin barbadin bom ya taba injin nasu da yake basu ruwa a take mun ba da kuɗin da za a gyara an sai dan a garin su masu samu ruwan sha kar ya yanke ah. kai ka isa wannan gari kuma ka ga abin da ya faru da idanuka kamar ya za a kusanta girman wannan barna da jirgin yayi to barna dai babban abin da yake gaban mu shine wanda suka suke suka ji suka suka samu rashin lafiya da suke asibiti Alhaji Muhammad Muhammad shine magana da yawan gwamnatin jihar Yobe ga kuma abin da gwamnatin ke cewa kan wannan lamarin eh to hakan ne ya faru a wata kauye da ake kira uh, Buhari eh. a jiya umar yunusari eh. na an sami abin da fari aka rasa kamar ta ne amma dai mun sami labarin cewa a ai a sojin sama na najeriya eh. sun ce su suka yi aiki a wajen aka samu wani hatsari eh. wanda ya shafi mutane a ƙauyen abin da faru to shi gwamna kuma ya ba da umarni cewa wanda suka ji rauni a yi musu gani kyauta a ba su kuma kulawa na gaggawa. Alhaji Muhammad Muhammad kenan mai magana da yawun gwamnatin jihar Yobe a wata hidar ne da shi ta ho taho ke mika cajin sa ga al'ummar jihar Yobe, Haruna Dauda biyu muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya. A gaida Haruna har yanzu dai muna kan batun na tsaro inda za a ji cewa yayin da miyagun cikin daji ke ta shan wuta ake ta kuma kama masu kai musu kayan abinci da makamashi su kuma ƙananan takwarorinsu na cikin gari sun shiga bullo da wasu dabaru duk da yake su ma suna cikin takura muhammad nasir gare ka kaiwa makwara da ayyukan ta'addanci suka yi a najeriya musamman a yankin arewa ya sa wasu gwamnoni suka kafa dokoki masu tsauri a jihohinsu waɗanda sanadiyarsu ana ci gaba da samun galaba akan 'yan ta'addar da ma 'yan koren su. baya ga rahotannin da ke fitowa na samun nasarar hallaka 'yan bindiga a jihar zamfara a makwabciyar jihar ma wato jihar sokoto da 'yan ta'adda ke tsallakowa rana ta fara ɓaci gare su mai sun fara shiga hannu kwamishinan 'yan sanda a jihar kamaluddin kola okullola ya ce rundunar ta damƙe mutane biyu da ake tuma 'yan fashin daji ne a garin raba who participated in attacking one of the villages there and killed sun shiga wani hari da aka kai a ɗayan ƙauyukan da ke garin inda aka kashe mutanen da basu ji ba basu gani ba an gano su ne da taimakon wasu da harin ya shafa kuma ana ma iya ganin raunukan da suka samu ga jikinsu a lokacin da suka kai harin kuma su yarda da laifin da ake tuhumar su da shi har wayo an cafke wasu da ake tuhuma waɗanda ke taimakawa 'yan bindigar suna kai musu kayayyaki a cikin daji. So many suspects have been arrested, a lot of motorcycles, with a lot of jerrycans of an kama mutane da yawa wasu ma akan babura dauke da jarkokin man fetur da suke kaiwa cikin jeji ga barayi har ma da abinci wasu tuni gurfanar da su gaban kuliya su kimanin 60 about 60 suspects have been charged to court ko bayan waɗannan an samu kama wasu miyagun ɗaya waɗanda suka kware wajen yaudarar jama'a duk da yake wasu daga cikinsu ba su yarda da laifukan da ake tuhumar su a kai ba. Na sai kilifa ne ga hannu wannan an gana kasuwa ga kanin babana. an kama ya hankace sai ya kawo wanda ya sai ta gare ni ko ni ce to ƙara yin tau a kamin da aka makanin mahina saboda wangale ita kaddara Allah ya riga ɗuru mutum ita ba mai ta gare sai ya ɗauki dangana. wala lelan ne ji an ce an hana sai da mai cikin jarka ban san nan cikin gayin sokoto an hana sai sai cikin jarka ba. ko ka san ai misalin wanga lokaci dukkan abinda da an gani za a yi zargin ka kuma zargin ya zama dole tun da lokaci ne don su kansu suna faɗan cewa inda sana'ata na ba zan zo da sahi in sayi shi ba ahmad ba mashin ne doga ne gaskiya muna ba da magani ne na kwana ne cikin biskin ba mutum kawai muke gaskiya bacci kawai ga ganin shi kenan sai mu ɗauki mashin muci ci kaddara ne ya riga ya faru bayan da zan ce wata matsala da jami'an tsaro suka lura da ita ita ce ta masu rubuta takarda cewa 'yan bindiga za su kawo hari domin tayar da hankulan jama'a like the one that happened in federal government college sokoto that a student that was higger tamkar yadda ya faru a makarantar gwamnatin tarayya da ke sokoto inda wani yaro wanda ya kagara yana son ya je gida ya rubuta takarda cewa 'yan bindiga za su kawo hari wadda ta tsoratar da jama'a da dama tuni dai da babban sufetin 'yan sanda ya aminta da turo karin jami'an 'yan sandan kota kwana a jihar sokoto domin dakile kwararowar 'yan ta'adda daga jihar zamfara inda yanzu haka ake fafatawa da su a can muhammad nasir muryar amurka daga sokoto a najeriya a gaida muhammad kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga birnin washington dc akan mitoci 16 25 da kuma 31 A jamhuriyar Nijar kuma ana iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5. Baya ga haka, a koda yaushe ake so ana iya zuwa shafukan mu na intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma ga shirin mu na gaba. Kasar Burtaniya ta yi alkawarin yin haɗaka da gwamnatin jihar Nasarawa ta ɓangaren haɓaka ayyukan noma da ilimi don inganta rayuwar mazauna jihar. A wata ziyara da babban kwamishinan ƙasar Burtaniya Catriona Layin ta kai jihar ta Nasarawa a kwanan nan ta bayyana cewa jihar Nasarawa na cike da albarkatu da dama waɗanda idan har aka zakulo su al'umma da dama za su amfana. Dr. Muktar Wakil wanda ke fashin baki kan lamura ya shaida min cewa jihar Nasarawa na da ɗimbin ɗimbin ma'adinai na ƙarƙashin ƙasa don haka haɗaka da ƙasar Birtaniya za ta yi da jihar ta Nasarawa abu ne da ya kamata a yi maraba da shi. To jihar Nasarawa Allah ya barkace ta da ƙasa na noma. To idan aka samu haidar da ilimin kimiyya da ƙasashen turai duk inda suka sa kafa a ciki idan za su ka ziyari ne. kuma za a samu uh, bunƙasar tattalin arziki in ga jihar nasarawa za ta tashi dama harkar noma aka sa a gaba zai yi wuya idan aka fara harka da kasar birtaniya zai wuya a samu wata jiha ma kusa nan da za ta za ce ma za ta yi gasa ma da jihar nasarawa kin ga kuma maganan ma'adinin nan suna nan bila adadin a jihar nasarawa ban zamani ma ko wata jiha ma take da ma'adinai na karkashin kasa kamar jihar nasarawa harkan noma din nan ma'adinai eh, harkan eh, kiwon lafiya da sauransu wadda kasan birtaniya za ta yi da jihar nasarawa to kin ga kuɗaɗen shiga ma da za su shigo majalar nasarawa yanzu wannan zuwan eh, high commissioner nan zai ƙara karfafa wannan harka ɗin wadda kuma zai sa kenan eh, arziki ya wata a jiha ɗin a samu aiki a samu kuma kamfanoni ma da ke da alaka da wannan a kuma samu mutane ma su daina zaman kashe wando kinga kuwa dama rashin abin yi kan sa a wasu wurare kasashe jihohi ake samun hmm. yawan zaman lafiya da amma kinga yanzu da wannan a jihar nasarawa sai dai mutane su dinga zuwa jihar nasara ma neman abinci. Mm. mai fashin baki kan lamura kenan dr muktar wakil gwamnan jihar nasarawa injiniya abdullahi sule wanda ya zaga da babban kwamishinan ta kasar burtaniya zuwa wuraren tarihi da wasu albarkatun kasa a jihar ya kuma ce gwamnatinsa na kokarin samar da ayyukan yi wa jama'ar jihar ya kuma ce zai yi duk mai yiwuwa wajen tabbatar da nasarar shirin Tsohon kwamishinan harkokin matasa da wasanni a jihar Nasarawa, Othman Bala Adam, ya ce sun horar da matasa sana'o'i daban-daban don inganta rayuwarsu. Kusan kungiyoyi da ke tunani wadda da za ki ji ana gutsuri ne yau ana faɗa nan ana tashin tashina tsakanin su ma yau kusan ya kau a jihar Nasarawa. Waɗannan matasa kusan kullum mukan ilmantar da su game da zaman lafiya tsakanin su domin da zaman lafiya za a samu ci gaba da zaman lafiya za su zama shugabanni na kwarai gobe wadda yau wurin sa hannu na flower mills wadda ke shugabantin bangaren investment na jihar nasarawa dan shekaru talatin da wani abu ne hannun jari na jiha yana hannun matashi wadda ya tabbatar da cewa shi gwamnatin ta amince da su ne shugabannin gobe. Daga jihar Plateau kuwa kungiyar 'yan fansho ne a jihar ke neman gwamnati ta duba matsalolin da suke fuskanta musamman batun biyan dunkulallen kuɗin barin aiki wato gratuity da kuɗaɗen da ake ba iyalan waɗanda suka rasu. Shugaban kungiyar 'yan fansho a jihar Plateau Mr. Ben Bello Duwak wanda ya fara da yaba wa gwamnan jihar Plateau Simon Lalon kan biyan kuɗaɗen fansho na jihar akan lokaci ya ce amma akwai waɗansu waɗansu matsalolin da suke bukatar a duba. Ina son gode ma gwamna na Plateau domin ya iya biya mu kuɗin pension arrears namu da da wani gwamnati ya bari ya biya mana duka na biyu daga mutum ya bar aiki zai ba shi pension nashi nan da wata ɗaya ko biyu a muna da dama da yawa akwai gratuity wanda tun kusan shekara goma sha biyar zuwa goma haka wanda ba biya ma mutane gratuity nasu ba akwai kuma death benefit da ba ba ba ma iyali wanda sun mutu ba. Eh, to idan a eh, batun eh, gratuity wato duk shekarun nan mutane suna ritaya sannan ba a biyan su kudin da ya kamata a basu? Ba a biyan su. kuma shi ne babban kudin mutane za su je su yi gida-gida su yi wani sabuwa da shi kuma yanzu suna cikin matukan wahala. To ka fara maganan death benefit kaman kuɗin da idan mutum ya rasu kenan. Ba a biya shi ma shi ne ma fi wanda ba taba biya ba ma ya kai shekara goma sha takwas ba taba biyan wannan mutanen ba. Iyalinsu wato ne gratuity nasu da pension da ya kamata biya su kam su mutu amma mutuwa doke su kamar biya wannan kudin wanda ya kamata ba su su je su yi aiki su yi amfani da shi. ba ba su ba kuma yaran iyalai suna wani mutukan hali da mu kullum a ofis na sun su cika nan su koma pensioners suna karbar yawancin suna karbar dubu biyar to kuma kuma dubu biyar yanzu ba zai masu komai ba kuma duk karin da aka yi nan ma kusan su uku mu ba bamu ba To amma duk cikin wayannan shekaru goma ko sha biyar din nan me kuka yi don ganin cewa gwamnati ta duba waɗannan bukatu naku? Mun rubuta wasiku da yawa mu gan gwamna tun fara shiga mulkin shi har yau ba ba mu wuri muka gan shi ba ko wasikan baya same shi ne ko kuma shi bai niya gan mu ba mu sani ba Shi ma sakataren kungiyar 'yan fansho a jihar Plateau Mr. Bulus Ibrahim ya ce suna bukatar sanin halin da ake ciki ne kan batun wani tsarin biyan haƙoƙin 'yan fansho da gwamnatin jihar ta yi yunkurin ɓallowa da shi. Kwanakin baya gwamnati sun ce mu je mu samu statistic na mutanen mu. adadin mutane adadin mutane wanda gwamnati eh, suna bin gwamnati gratuity da kuma debt pension mun jiba wayannan sunayen mun kawo Gwamnati sun yi mana alkawali wai za su soma biyan gratuities ta wurin wannan kungiyar united capital members namu duk sun amince suna son haka din amma bayan da muka je muka kawo wayannan sunayen tun farkon wannan shekaran ba yi komai a kai ba shi yasa wayansu dalilin da muna son mu ga gwamnati ma a kai To amma kuna da ofishin ah, yan fansho kun je kun yi bincike a wurin kun gane ya aka yi da sunayen kuma mai ake ciki? Kwarai mun je gurin pension har ma da wasu time mun je House of Assembly mu lodge complaining amma mun je wurin su ba mu ji wani abu wanda zai taka kara ya karye ba. So muna rokon gwamnati a ce mutum ya bar aiki shekara 20 da ya wuce da wanda suna eh, matsayi ɗaya ya bari yau. wanda ya bari shekara 20 mai yiwuwa ana biyan shi dubu sha takwas wanda ya bari yanzu zai iya mai yiwuwa ana biyan shi dubu ɗari biyu ya kamata a biya su tare idan ana kara ma ma'aikata haka nan za a kara ma pensioners amma mun lura akan bar pensioners a baya. Shi ma Mr. Haruna Bulus ya ce da dama 'yan fansho musamman na ƙananan hukumomi suna cikin matsaloli saboda rashin biyan su haƙoƙinsu. local government yanzu gaskiya suna cikin wahala baka da ba yan pension kenan akwai da yawa cikin su wanda suna ciwo suna kwanciya gidajen su ba su iya su tafi asibiti ba ba su da kudin abinci bare kudin da zai kai su asibiti wani ma wata ba shi da yanwa shine kadai shine da a gidan to kai sino kana gida ba kana cikin rashin lafiya waye ne zai taimaka maka waye sun sa ido a kanka gwamna muna zama roke shi ishare ma pensioners hawaye Salamatu Gambo ta ce mata da sauran iyalan 'yan fansho na cikin matsatsin rayuwa. Eh, matan na wanda ya ritaya namiji in bai samu entitlement shi ba yakan zama damuwa wa mata don kuwa shi dama yake kawowa ko shi ne sa muke roko a taimaka in aka biya mazan matan sun samu da 'ya'yansu kamar na dead benefit din nan yawanci wa'ansu yaran makaratun an bar tafiya. don ba kuɗin tafiya makaranta mun gode dai gwamna na kokari amma muna neman ya kara kokari a gefen gwamnati kuwa shugaban hukumar kula da harkokin yan fansho na kananan hukumomin jihar plateau mr robert tapley ya ce za su yi iya kokarin su wajen biyan haƙoƙin waɗanda suka yi wa ƙasa hidima har suka yi ritaya. Oh, hands must be on deck to reverse this sad predicament. Ya ce dole ne mu haɗa hannu wajen warware matsaloli da tabbatar da cewa waɗanda suka yi ritaya sun samu walwalar rayuwa. Mr. Table ya ce ina yabawa haƙurin 'yan fansho da suke yi da gwamnati wanda a cewarsa ba da gangan gwamnati ke kasa biyan kuɗaɗen 'yan fanshon ba sai dai saboda rashin kuɗaɗe. Ya ce za su yi duk mai yiwuwa wajen roƙon gwamnati ta duba lamarin 'yan fanshon jihar. Zainab Babaji muryar Amurka daga Jos a Najeriya. A gaishe ki sai kuma labaran wasanni. Wasanni a takaice. Assalamu alaikum barkanmu da kamo tashin sashen Hausa na muryar Amurka domin sauraron takaitattun labaran wasanni wanda ni Abdulhab Muhammad ke kawo muku a daren Alhamis a daidai wannan lokaci. Ba tare da wani dogon turanci ba, na san mabiya harkokin wasanni sun san da cewa an fara buga wasan kwallon kafa na zakarin kulob ɗin kasashen turai a ranar talatan wannan sati da muke ciki. Kuma dai kamar yadda ya bayyana manyan kulob din sun sha da kyar a yayin da wasu kuwa har gidansu aka bi su aka jefa musu kwallaye a raga da misali kulob din young boys ta kasar swiss ta jefa kwallaye biyu a ragar manyu din kasar ingila ita kuma tana da kwallo guda a wasan da aka buga tsakanin sevilla da salzburg an tashi kowace na da kwallo ɗaya a ragar 'yar uwarta bayan munich zuwa ta har barcelona kasar spaniya ta ci uku da bako ɗaya sai chelsea ta samu nasara a kan zenith da ci ɗaya ba ko ɗaya a wasannin da aka fafata jiya laraba kuwa liverpool ta yi nasara ne a kan milan da ci uku da biyu ita kuwa man city ta lashe kulob ɗin rb lisbon da ci shida da uku a yayin da real madrid ta jefa kwallo guda a ragar inta. a dangane da wasannin kwallon uefa din ne na gayyato masharanci mai rubuta labaran wasanni a najeriya shola michael a dai domin yin fashin baki kan wasannin uefa somci tuwa ba sai miya ta kare amma dai an fara wasannin nan ranar talata kuma wasan da ya dauki hankalin mutane shine wasa tsakanin bayan munich da barcelona tunda kuma yi wasa a gidan barcelona ne mutane suna ganin tunda messi ya tafi barcelona dai ba su gajiya ba a league nasu a spain to amma da aka zo uefa sai wasa ya canza aka bi su gida aka lallasa su aka musu uku ba uku da nema to kaga wannan babban tabo ne a gare su alama ce na cewa suna ganin gurbin messi nan fa zai wuyan cikawa saboda ko da yake bayan ta saba dukan su haka amma messi yakan yi wasan a zo a gani to a jiya din nan tun cikin masu buga kwallo a barcelona babu wanda ya yi hazaka na tare 'yan wasan bayan munich na chelsea da zenit to da aka yi na chelsea da zenit su ma da kyau suka kwaci kansu ci daya kuma wanda ya ci musu sabon dan wasan su romelu lukaku ne to su ma da kyau suka kwaci kansu abinda wanda ya ka nuna man da dai shine a kakan birnin nan fa to kowa fa ya shirya idan baka manta ba akwai club na ake cewa young boys daga eh, eh, swiss su ma sun yi kace-kace da manchester united sun yi musu ci biyu da daya kuma shi ma wanda ya kara cin musu wasa shi ma sabon dan wasan manchester united ne wato shahararren dan wasan nan ronaldo to idan ka duba ire-iren wa'annan za ga cewa duk club din da bata shirya ba a wannan kakan to za a ci tuwo miyanta zai kare abdulhamid muhammad muna amurka daga bauchi a nigeria da wannan muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma a takaice. tsaro kansu cikin yaƙi da aka shafe wata da watanni ana yi a Habasha sun fuskanci cin zarafi da suka hada da kisa fyaɗe wanda ya zama bayyanannun laifukan yaƙi, in ji hukumar Human Rights Watch a yau Alhamis. kana an ji cewar koriya ta arewa ta ce daga wani jirgin ƙasa ta harba makami masu linzami waɗanda ta harba a jiya laraba karo na farko da kasar ke ɗauke da makamin nukiliya ta gwada wannan tsarin na harba makamin daga jirgin ƙasa. Haka zalika an ji cewar a ranar 26 ga watan Satumba jamusawa za su fita rumfunan zaɓe na tarayya don zaɓar wanda zai maye gurbin Angela Merkel. To masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin. sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za a ji mu dauke da wani sabon shirin yanzu a madadin Yusuf Aliyu Harande da ya taya ni gabatar da shirin da Julie Leathers Gresham wacce ta hada da kuma injiniyan mu na yanzu ni Ibrahim kalamasi Garba ke muku fatan alheri wasalam